daɗin wannan magana da kai. Mm. Abin da zan ce na ji daɗin wannan magana da kai, kamar mm. ka refresh hankalinmu ba saboda wannan magana ya mm. taɓa tashi tirka-tirka a ƙasar Ghana. Sheikh Abdul Wadudu Harun Sise ya taɓa wannan magana. Ya ce eh, dukkan annabawa kowa yana ƙarƙashin waliyi ne. sai ya wuce kawai bai ce komai ba. Bai ce komai ba gaskiya. Amma shi ya ba da cikin ya yi wa'azi ne to maganin san da ya bayar a haka to mm. ina gani ba yi masa tambaya kamar me yake nufi da haka ba wannan magana ya tashi tirka-tirka sosai to amma ga shi mm. kai mana bayani sosai izu na san wannan sako zai kai kuma a fahimci abin da shi yake mm. yake nufi na'am masha Allah masha Allah to abin da yasa wali da ake nufi Allah ne ba wali wali mataki ne suna ne kamar yanzu misali misali ai a cikin masu sauraron mu sarki ai akwai eh. an wali ko Na'am. Akwai mai eh. suna awwalu. Haka. To awwalun farko waye? Allah ne. Allah ne awwalun farko. A cikin suratul Hadid ya ce huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Na'am. To misali sai a zo a ce a ah, kowa da kowa yana kasan awwalu. Hmm. Kowa da kowa misali in dauki sunan awwalu. Wani sai ce min har annaba san ce har annabi Muhammad. Hmm. In mutum na son shahida Allah malam yi mana bayani. Yace ai awwalu Allah ne awwalu duk wanda kaji an ce mai awwalu to an ara mai sunan ne amma awwalun farko aslan shine Allah abin da yasa na kawo wannan maganar eh, sarki kar mutane su dinga giwan daukan littattafai jawahirul ma'ani ko wani littafi su ce larabcinsu shine wannan larabcin na cikin littafin wannan shi yake kawo rudani mm. rudani ka halaka ka halakar Mm. a matakin farko kenan wani bai sani ba mm. an kwakushe shi ne an yi tafiyar ruwa da shi wani kuma ya sani kamar yadda ɗazu na kawo irin wata ba'un wata tuni da ala bi sulaiman wa yas'alunaka anil mahidi na kawo examples da wannan cewa wasu suna ɗauka su juya ma'ana mm. akwai wanda bai sani ba bai san bai sani ba kawai shi larabcin shi sabahul khairi masa'ul khairi. bai sani ba kuma bai san bai san bai sani ba hmm. larabcin shi kawai a duk larabci inda ya ga larabci a irin larabcin da ya koya haka larabcin yake to wannan ya dau jawahirul ma'ani zai ka tobara shine na kawo misalin wannan kalma ta Imam Junai in bayin Allah sun yi magana tambaye su fasalu ahlaz zikiri ko ka tambayi na kusa da su dan kar ka ɗora mutane cikin halaka ka haɗa gaba cikin al'umma musulmi ka ce an zagi annabi ko an zagi annabawa ko an zagi Allah ana neman bayani bisa maganganu da ake yi kuma ko da a kalmar hausa akwai maganganun da in ka kalle ta ana mace sharhi bisa hakikaninta a kalmar hakikan da ake magana na'am yanzu example sarki na biyu ko na uku hmm. kaddara yaro ya maka laifi ya maka rashin kunya sai ka bi shi zaka hukunta shi sai baka kama shi ba sai ya gudu wata rana sai gashi a hannunka ka kama shi da ya zo hannunka ɗin nan sai ka ce ai ranan nan ka zage ni ka ce min Allah ya isa yaron nan yana son ya kubutar da kanshi ya kwaci kanshi a wajenka farko abin da zai ce zai ce maka ni ban ce Allah ya isa ba ni ban ce Allah ya isa ba ba a faɗan wannan kalmar ana faɗa ni ban ce Allah ya isa ba kaga in ka ɗauki wannan kalmar sai ka koma haƙiƙa haƙiƙaninta me take nufi Allah bai isa ba yake nufi ko kuma a'a ban zage ka bane na'am ban zage ka bane Allah ya hukunta ka na'am na'am na'am na'am <laughs> misali sarki misali <laughs> mutum zai ma laifi hmm. sai ya gudu sai ka ce Allah ina na kama ka sai na dake ka Allah kana wasa da ni Allah zan dake ka ba a faɗan haka sarki ana faɗa to ka san abin da ka faɗa a zahirin maganar zaka dake Allah Allah zan dake ka eh Allah inda kama ka zan mare ka okay okay Ok, wato ire-iren shi ne wala Allah in ka karanta wannan littafi littattafai kake ba Yawwa ka dinga ka dinga neman ma'anar magana. ka dinga nema me ake nufi kar ka zo wucewa kawai kaji kana cewa mutum in na Allah kana wasa da ni Allah zan dake ka Allah in na kama ka zaka sha wahala Allah in ka Allah zaka kama Allah zaka daka mm. a sai an yi sharhi akwai third party na'am to saboda haka a Hausa akwai irin waɗannan kalamai da yake cikin jawahirul ma'adi ko littattafan bayin Allah da su akwai ma'anar su da abin da suke nufi amma haka kawai dan dan guntun larabcin ka dan wadamin larabcin ka dan durgudurgun larabcin ka dan bisitsin larabcin ka shikenan sai ka je ka ɗauko larabcin ainihin gaggaggan professors waɗanda duniyar ma in sun yi sai sun tsaya suna tambayan su menene ake nufi da abu kaza kai kuma nan kana allazi wahidin ko dan kanzo kana neman koyo kawai ka ce ai yadda ka karanta yadda ka fahimta so dole haka a ƙarya kake baka yi sa ba so da haka bangaren abin da ya shafi su yan anti yan anti ko sarki eh dan anti to dan anti ko yar anti dai duka ah. koma wane ne dai ba tafiyar ba tafiyar tijaniya suke ba mm. in adda suna ko da suna karanta wazifa sarki ko da suna zikirin jima'a tijaniya ta kore su su ba ta bane su ba ta bane su ba 'yan failan shehu ibrahim bane su ba yan haƙiƙa bane su yan anti kawai za a kira su yan shedan za a kira su yan son zuciya kawai za a kira su amma nan tafiyar ba tafiyar shehu ibrahim ba ba tafiyar shehu tijjani ba duk wanda yake son ya ga tafiyar shehu tijjani ya ga tafiyar shehu ibrahim to ya kalla a wajen Shehu shehunai waɗanda muke tare da su da wanda suka gabata da kuma abin da yake cikin littafi wanda shehu ya rubuta shine zai tabbata maka waye shehu ibrahim radiyallahu ta'ala an amma sabanin haka to ba tafiyar shehu bane kuma duk wanda ya da'awa cewa shi na shehu ne a irin haka to yana yaudaran kanshi yana wasting time wa kanshi ne saboda haka wannan tafiyar ba gaskiya bane sarki masha Allah ba tafiyar shehu bane alhamdulillah alhamdulillah muna tare da malam Aminu under 17 malam Aminu Allah saka da alkhairi na gaya muku wannan malam Aminu kogi ne na ilimi alhamdulillah mun gode sosai malam Aminu under 17 yayi mana karatu a kan farko 'yan hakika ta ɓangare wurin rashin sallansu da ababa wai ba 'yan ɗarika tijjaniya ba ne a yau malam aminu wai ya kore su kuna ji ba ni na faɗa ba wai ya sake musu suna a sake musu wannan suna saboda suna bi ma'ana hakikan nan abu ne mai kyau abu ne mai alkhairi to insha Allahu gabanin mu yi azumi za mu yi iya kokarin mu kuma mu sake gaito malaminu kan kowa Allah ne kuma komi Allah ne akan kowa Allah ne kuma komi Allah ne sha Allahu shak malam aminu yanzu haka lokaci ya cika ne da za mu je wannan amma mun ƙara halka ɗaya malam aminu Allah ya saka da alhairi Allah ya ƙara girma jama'a za mu budi layi kuna ji ina cewa a kan kowa Allah ne komi Allah ne bi ma'ana malam Aminu bai tattauna wannan ba ba mu zo wurin ba shi sa in ka zo za ka yi tambaya ka yi kokari ka yi wa malam Aminu tambaya a kan abin da ya faɗa karatun da ya yi abin da ya faɗa kan rashin sallah kan ah, shaye-shayen giya mai da haramu halali kowane mace ta halalta maka to wannan malam aminu ya tattauna a nan kowa Allah ne komi Allah ne bai shiga ciki ba sha Allahu malam aminu zai samu lokaci ya zo ya zauna a nan ya yi mana karatu shi yasa za mu bude layi a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola rahmatullah sarki zaki. Na kola ku daga muryanka a ya sunan ka daga ina ke magana? Kana magana da Muhammadu Babanga ne daga Yola. To masha Allah Malam Muhammadu Babanga daga Yola kana tare da Shak Malam Aminu and the na akan wannan layi. Ina malam gaisuwa da jinjina da fatan alkhairi. Masha Allah Shak yana jinka kuma yana amsawa. Karar malam lafiya. Amin amin amin amin ya rabbi. lai mun ji daɗin karatu sosai. Na'am. da ni kuma ina da tambaya ɗaya tal. To, Allah sa ya gane. Eh, to, tambaya na dai shine mafi yawan lokaci muna jin ‘yan uwanmu masu inkarin tijjaniya mm. da abubuwan da suke rushe littattafan tijjaniya. Amma a wani lokaci kuma ɗaya zaka ka ce suna yabon Sidi Abdulkadir Zailani. ko su ce mutumin kirki ne bawa ne salihi wasu su ce ma eh, wasu waɗanda suke bayansa ne mabiyansa su ne gurbatattu da dai sauran al'amuran. Kuma dai kaman abun da muka duba shine a littattafan Sidi Abdulkadir Zailani hmm. da ya rubuta da hannunsa. Akwai makamancin irin zantukan da suke cikin jawahir ma'ani. sauran littattafan ɗan tijjaniya to tambayan shi ne in ka ɗauka a kan sidi abdulkadir zailani ya kawo zancen fana'i ya kawo zancen kaza ya kawo kaza sai ba ka tuhume shi ba kai dai wanda ka rena sidi abdul eh, sidi ahmadu tijjani ban san ya ake dukkanin waɗanda suke maganganu irin wannan don wannan na ji su a kan malamai sun kai kaman uku suna irin su yabi sidi abdulkadir su zo su wannan bata shek Ahmadu Tijani. To, masha Allah, bari shi ya bada amsa saboda eh, jama'a na da yawa. Shi ba ta. Ina da wani wannan amma ba komai a bada amsan wannan ina ma malam godiya sosai masha Allah mun gode mun gode mm. so uh, bismillah da Allah kowa dai zai kokari ya je straight to the point ya tambaya question kai ya jima kan layi saboda Allah bismillah shek to masha Allah wato uh, wannan dan uwa da ya bugo daga yola Allah ya saka masa da alkhairi daga cikin maganganun da na yi sarki akwai kalmomi da na yi amfani da su kaman al'adala da al'insaf abin da ake kiran shi al'adala wannan magana ta shehu abdulkadir jilani cewa akwai irin wannan a jawahirul ma'ani hatta a littattafan su dan taimiya akwai irin wayannan maganganu idan misali ababen da shek ibrahim ya zana ko shek eh irin irin duka yana cikin to ai akwai a cikin littattafan dan taimiya akwai a cikin littattafan su wahabiya sadafawa mm. a nan wannan fejin mai albarka sarki su shek mal abul fatih sun sha kawo guraren aiki Na'am. Irin littattafai kamar al'uqudu durriya akwai akwai akwai akhta'u ibn taymiya kaga in ka dauki irin su akhta na ibn taymiya abin zai baka mamaki akwai irin su al-fajr sadiq na ah, Muhammad dan Abdul kaga akwai irin waɗannan littattafan waɗanda abubuwan da suke cikin su ai da a baya su salafawa da suka fara giggiwa da aka fito da magana sai suka yi baya yanzu ne kuma suke nema su dinga dawo da abin baya wato idan abu akwai a cikin gidanka sai ka ɓoye sai ka zo gashi a cikin wani gida sai ka yabi gidan gashi a cikin wani gida kuma sai ka soki gidan kuma akan wannan abun kai akwai a gidanka akwai a cikin gidan da wato kaya yaba kai kuma naka ka ɓoye baka fito ka ce a kai ba kuma kai ka san akwai a cikin gidanka to wa'annan mataki guda uku naka na cikin gidanka na wancan gidan da ka yaba irin wannan abin kuma shine a gidan nan kuma ka zagi gidan dan wannan abin to an rasa abu biyun nan an rasa adala an rasa insaf sarki an rasa adalci an rasa gaskiya an rasa wato kyautatawa bisa ilimi an ha'inci ilimi kenan me hakan yake nufi hakan yana nufin wannan gidan ne ba na so zan yi faɗa da su saboda haka akwai irin abin a cikin gidana na ɓoye akwai a cikin wancan gidan na ɓoye sannan na fito ina bankaɗa abin na cikin wannan gidan ina zagin gidan da wannan abin kuma akwai a cikin gidana kuma akwai a cikin wancan gidan kenan akwai manufa bisa yin wannan abin in dai dan wannan abin ne to ka fahimin bari ka fara zagin kanka ka zagi shuwa gabanninka wancan gidan ka zage su sai ka haɗa da mu amma ba zai yiwu akwai a cikin gidanka akwai a can gidan akwai a cikin wannan gidan kuma sai ka cire wa'annan gidaje guda biyu da gidanka da wancan gidan sai kuma ka ce wannan gidan da suka zo da wannan abu su ya kamata a yaƙa mushrikai ne yan bidi'a ne kafirai ne to wannan babu adala cikin wannan magana sarki shi sa a cikin makalolin da na yi maganan akwai abin da ake kiran shi al-insaf akwai abin da ake kiran shi al-adala duk mutumin da zai yi magana kar kiyayyan waɗansu mutane la kum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa kar dan ina kin ka sarki shikenan kawai sai in liƙa maka abin da ba shi kake nufi ba saboda kiyayya kiyayyar daban abin da baka yi ba daban kowanne Allah zai hukunci bisa abin da aka aikata ne ba saboda haka tambayar da dan uwa yayi yanzu abin da muke tuhumar su da shi rashin adalci rashin insafi ha'intan ilimi halaka son zuciya ƙiyayya